haka take sashen Hausa na studio kalangu ne kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarun da farko ga muhimman kanan nasu. Tashin jirgi namu ne ta farko da aka tsada a ranar jiya bai motsa ba amma a yau zai tashi wata matsala tsakanin mai jirgin da jami'an filin jirgin ya mai a cewar wani jami'in kohu. kudirin da ya shafi tallace-tallace a kafofin watsa labarai a Nijar a cikin jadawalin zaman taron sai-sai na wata-wata da aka bude a yau. Kudirin da ya samu tirjiya daga wasu kamfanonin tallace-tallace. a ƙarshe kuma a kowace ranar litinin muna magana kan 'yanci juju gazibo mai muna wato za ta bayani kan cin hanci laifin da dokar nijar ke hukumtawa zaman kasan kusan shekara biyu zuwa akalla shekara goma To madalla yanzu ga labarin naku daki-daki dalilai wasu kananan dalilai da suka biyu ba su daidaita bu tsakanin wato mai jirgin sama da kuma jami'an filin jirgi na ne tashin jirgin farko zuwa kasa mai tsarki bai tashi ba daga nan ya mai tun ranar jiya a cewar jami'in sadarwa na koho amma kuma ya tabbatar da cewa jirgin zai tashi a yau. Isaidu Mamman Nasiru a cikin hirarsa da Jallo Maryama Kenda. mun samu wasu 'yan matsaloli tsakanin su aviation civil da harkar jirgin ba abu ne ba wanda mun koho ya dibe mu abu ne na ka'idodi na takardu da sauran abubuwan da ya kamata a ce jirgin ya cika shine ya kawo mana latto ba mu samu mun kai vol din ba amma yau insha Allahu muna tunanin da sayan nan za mu yi shi kuma yanzu matakin nan da duk ya kamata mu dauka mun dauka mun ci a kawo alhazai wanda za su taya sittin wannan jirgin harko zai tashi Allah ya reda muna da alhaji dubu goma sha uku da ɗari biyu da wani abu da wanda ya kamata mu ɗauka za mu bala wajen goma sha bakwai ko sha takwas hakan ga da su dangance da yanda abun ya tsaru amma kun san harkar tashin jirgi da sabkan shi matsalolin da farko ne suke da an fara insha Allah cikin kwana biyu muna wani bi zuwa uku kenan in Allah da muna tsammani idan mun fara mu kare cikin sati guda insha Allah kimanin tashin jirgi goma sha bakwai ne da za su kwashe maniyata dubu goma sha uku da ɗari biyu da tisa'in da shida nan da ranar ashirin da takwas ga watan juli in ji jami'in na koho. Tun lokacin sanya hannu kan kudirin da ya shafi tallace-tallace ta hanyar kafofin watsa labarai a Nijar yau fiye da kusan shekara guda, kamfanonin tallace-tallace na ci gaba da aiki ba tare da wannan kudiri ba, lamarin da a yau da safe shugaban hukumar sadarwa ta CSA Dr. Kabir Sani ya yi la'akari da shi a albarkacin taron hukumar na wata-wata. Malam Jafar mamman mamba na hukumar sadarwa ta CSA a cikin rahoton Nafisa Adamu Sirfu. a wancan zaman ma mun muku akwai abin da ake yanda gidan jaridodi da gidan talabijin da rediyo za su tinkari abin da ake ce ma publicity ta gwamnati kasan da babu wata doka da ke ba dama kowa akwai publicity a wata ma'aikata ta gwamnati yaya wata talla yaya ne za a iya kai gare ta sai yanda aka ga dama ake bada ta gwamnati ya ga wani kuduri wanda ya tsarar da ita in ana so wannan tsarin ya tafi daidai sai mu a nan hukumar kola ta sadarwa mun dau abin da ake cema deliberation wanda zai tsara ita kanta tallai ta wajen gwamnati watakila masu gidan jaridodi da talbijin da rediyo wanda suka kisa hannu a abin da ake cema convention collective watakila wannan in aka ɗauke shi kudirin zai gaugauta a kai ga convention collective a kai ga sa hannu yarjejeniya tsakanin masu gidan jarida da 'yan jarida da suke ɗauka aiki jarabar mataki na biyu na bakaloriya ta gudana a jiri na tara da ke makarantar Lisai Isa Kurambe da ke nan birnin Yamai duk da kaucewar malaman da ke bada maki masu nema 62 ne cikin 72 sun ka samu in ji shugaban wannan jiri a yau da safe Malam Idi Adamu a cikin rahoton Rukayetu Abdurrahman. Ba a samu wani cikas ba game da kiran ƙauracewar gudanar da zagaye na biyu da aka yi. Mun samu isassun masu sa ido da isassun musawa da za su hisabin jarabawar. Komi na gudana yadda ya kamata. Ba mu samu wata tangarɗa ba ko ɗaya. Sakamakon ya fito yanzu yanzu nan muka wallafa shi ko ci talatin ba a yi ba. 'Yan jarabawar zagayen na biyu saba'in da biyu gare mu. A yanzu dai muna bisa kaso sattin da biyu bisa ɗari na waɗanda suka ci nasara a cikin saba'in kuma muna nan muna ƙara dibawa an babu kuskure a wajen lissafi ba wata matsala komi na tafiya daidai. Gungu Muhammad Dantanin cikin fassara bisa tunanin wata cibiyar domin tattaunawar jin kai wakilan kungiyoyin matasa da suka fito daga agada su doso tawa tilabiri da yame sun taru a nan birnin mai tun daga wannan rana ta litinin makasudin shine kokarin shigar da matasa kan batutuwan ilimi horon aiki da dama damammakin tattalin arziki da zaman lafiya da tsaro. Ga ƙarin haske tare da Rabiu taro na Proje La Voix des Jeunes du Sahel cewa da mayan matasa na yankin Sahel a cikin rahoton Musa Hassan. an yi na harko amma na harkon kun san matashi da tsoho a wuya su zamna su yi magana tunda mu nan niger in dai ka kira yaro dan ka aike shi ko dan ka sa shi aiki to duk wannan karo na warin kin dan dai mu samu ne mu sa su yarda da juna shine wannan karon da ya dauki shekara guda aikin da mun kai kenan musa ga wannan karon na wari to wanga karo na biyu tunda dai yanzu yarda ta rige an zamnar da yarda tsakanin su an sai a ci gaba da magana da a samu dai mahuta yanzu kamar wanda ya shahi matsalolin motsa jiki aiki ko ku aikin hannu ya kamata mu samu mutane da za su koyon aikin hannu tunda ba kullum ba sai an tahi nan garuruwa na kusa an tahi an jawo mutane don su zo su gina gidajen mu ko don su zo su gyara motocin mu ko kuma duk abin da ya shahi tsaro na cin kasa ya shahi ta jiha guda biyar tawa zander agadas tilbury kuma da nan ga nyamai bisa ga wa'annan jaha biyar dai ne mun ka tsaya kwana uku za mu wannan zaman taro Ƙauyen shirge da ke cikin gundumar karkara ta gabi a yankin Maraɗi ya ce karo da wani harin 'yan bindiga daɗi a ranar Alhamis 18 eh, ga watan Juli. Sakamakon wannan hari shine mutuwar mutane shida da jikata mutane da dama. Muhammadu Mamma ya aiko mana da wannan rahoto kan wannan lamari. Gari ne da yawancin mazamnan duka suka baro gwamna ya tarra a wannan sahiyar Juma'a runhuna da motoci toye kurmumus ramin hasasai bisa bangon gidaje gwamna Zakari Umaru ya yi raskonar sakamakon. la Al'umma suna magana ɗaruruwan motuna, wasu ne ɗauke da makamai suka zo tsakiyar rana kaiwa garin na shirge hari. Mun tantance mutane shida da 'yan bindiga suka halaka, sannan kuma akwai wasu hudu da suka jikata. A cikin wa'anda abin ya sama furera da muka gamu da ita kan hanya bisa moto za ta barin garin domin neman mafuka a wani gari na makwabta. Garin mu za a kan tokara, mu mata duk muna cikin gidaje su kuma mazan duk suna da to sai suka taba su suna ta hali da muka shiga halwa halwa sai muka shige cikin dakuna zuwan da ya tsaya halbi shi suke so shanun mu da awaki duk sun rungwada hakika mutanen gari ne a tsorace da ke firgice ke neman gujewa wannan rishin kwanciyar hankali tawagar gwamna ta tarra game da wannan tashin hankali gwamnan maradi ya mika hannunsa zuwa ga gwamnatin jihohin sokoto da na zamfara na ƙasar najeriya makwabciya domin a gama ƙarfi na ganin an ciwo kan wannan al'amarin rashin kwanciyar hankali da ya ci ya ƙi canyewa. Tare da mizalin rashin daidaito tsakanin namiji da mace da yake kasance a sifili da dugu shida da arba'in da takwas Nijar na daga cikin matsayi mara kyau wanda ya bata kasancewa ta dari da arba'in da tara bisa kasashe eh, na duniya dari da tamanin da takwas wannan rashin daidaito a cewar abari Jibril na tawagar musamman ta Bilma na da nasaba da nauyin halayyar al'ummomi da al'adu. Ga dai ƙarin bayani. Ku gane Nijar tana da alkaluma na daidaiton jinsi wanda yana daga cikin alkaluma mafi hauhawa wanda ya ɗora ƙasar Nijar a matsayi na 149 a cikin 188 kuma mun yi la'akari a yayin wannan zaman horo ba wai addini ne ya haɓaka wannan daidaiton jinsi ba a'a al'adunmu ne. A fitar wannan zaman taron mun miƙa bukatoci masu ƙarfi da ya shafi kowace da'ira a ƙirƙiro da wata cibiya mai mai kula da jinsi. Bayan haka kuma akwai buƙatar ɗaukar matsayin jinsi da jama'a masu ƙaramin ƙarfi a cikin kowane tsari na da'irori. Ba wai fifiko muke son kawo wa jama'a masu ƙaramin ƙarfi ba ko jinsi. A'a mun yi la'akari da siyasar gwamnati da ya yi 'yan shekaru da ta girka wani tsari na kula da jinsi na ƙasa. fassara Muntare Muhammadu daga rahoton Musa Mamman da Agadas. yanzu haka lasisin mota a niger za su kasance na zamani wato biometric eh, kamar katin kuɗi tare da wa'adin shekara goma a cewar wata sanarwa ta ma'aikatar sufuri da ta biyo bayan wani kuduri na 19 ga watan julin shekara ta goma sha tara eh, ta nuna kuma cewa lasin da har yanzu ba a bugo shi ba zai kasance dole bisa wannan sabon salo tare da biyan kuɗi jika goma sha biyu haka kuma masu rike da tsaffin lasisi suna da shekara guda domin su canza su tun daga wannan rana ta yau. Wata kwamɓalar kokowa ta ƙasa da ƙasa wadda ta haɗa 'yan kokowa tera a Nijar da kuma 'yan kokowa dori a Burkina Faso ta gudana a ranar Asabar a tera. Dalilin haka shine ƙarfafa cuɗanya tsakanin al'ummomin yankin Lipta ko Gurma. Bukumu Buraima mataimaki na farko na magajin garin Dori ya bayyana ra'ayin nasa kan wannan gasa a cikin rahoton Bukari Kanda. An samu cuɗanyar al'ummomi. Daman idan ana son ingantar da zaman lahiya haɗin kai na al'umma ya waje ba a bi ta al'adu. Hanya ce mai mahimmanci shine muka yau. Abin ya birge mu sosai yau an yi shi a tera gobe ta kazo a yi shi a dori. Haka kuma daraja ce ga sauran komin komin yan uwanmu musamman ma na dori da na tera. Maganar ƙarshe ita ce mu tambayi abokan hulɗa daban-daban kamar su OEM da sauran abokanan hulɗa na su ci gaba da karar da ire-iren wa'annan fusa'o'i domin ko fusa'o'i ne na girka zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'ummomi. Sai kuma rahoton mu na musamman a Nijar cin hanci laifi ne da doka ke hukuntawa kuma masu laifi ana hukunta su daga bangaren gwamnati da masu zaman kansu mai bada cin hanci da kuma wanda ke karɓar cin hanci za a tuhuma su kuma a hukunta su da zaran an kai su gaban babban alkali ko gaban halsiya wata hukumar gwamnati da aka baiwa ikon karɓar koke-koken da suka shafi sha'anin cin hanci ga ƙarin haske daga juju mai maimuna gazibu a cikin rahoton Balkisa Hamidu. duk mutumin da ya ɗau alkawari ya bada ko kuma ya lamunta bayar da kuɗi ga ma'aikacin gwamnati hannu da hannu ko ta wata hanya zai fuskanci hukunci na zaman kason shekara biyu zuwa ƙasa ga shekara goma da biyan tara ta jika hamsin zuwa miliyan ɗaya na sefa wanda ya amshi cin hancin da wanda aka ba dukansu doka za ta hausu a cewar juju goje maimuna gazibo l'infraction corruption Kin hanci da karɓar rashuwa. laifi ne da doka mai lamba 2017 da goma ta 31 da watan mars na 2017 ta tanadi hukunci a kansa kundin shari'a ya kunshi kewa duk wani wanda da gangan ya yi alkawalin ko ya bai ma kansa wani abu ba kan ka'ida ba kai tsaye ko ta wata hanya domin ya yi wani aiki ko kuma kada ya yi wani aiki dangane da nauyi da ya rataya a wuyarsa za a yanke masa hukunci na shekaru biyu zuwa shekaru goma na ɗaurin gidan kasu tare da tarar jika hamsin zuwa miliyan ɗaya na sefa misali a matsayinka na alkali shari'a ka san cewa ya kamata mutum ya je kasu amma sai ka karbi kuɗi domin kada ka tura shi kasu ko kuma ka san cewa mutum ya aikata mugun laifi amma sai ka karbi kuɗi ka fidda shi daga hannun shari'a kai belinsa kuma yana iya zamantowa taimaka ma wani domin ya samu wani abun da bai cancanta ya samu ba kamar dai mai makarantar koyon tukin mota ne mutum na da shekaru goma sha biyar doka ta ce bai da izinin yin lasisi wato permi amma sai ka karbi kuɗi kai yadda za a yi a bashi wannan lasisi kin hanki da rashawa shine mutum ya karbi kuɗi domin aikata wani abu da bai kamata ya aikata ba ko kuma mutum ya karbi kuɗi domin kai ya yi da kamata ya yi wani misali kai dan sanda ne wani ya kawo kara amma sai ka ji karɓar kara domin a wancan bangare an baka kuɗi ne ne sharɗin musamman ga hukuncin laifin cin hanci inda cin hanci ya sha bamban da sauran laifuka ba wanda ya bada kaɗai ake tuhuma ba har wanda ya karba ana sa domin haka yana cikin abubuwan da sun saba a doka abin da ya kamata a riƙe shi ne idan kun gano wasu ayyukan cin hanci ku tona asirinsu da mai badawa da mai karɓawa dukansu za a tura su A ina ake kai kara? Wajen alkali mai shiga da kara domin gwamnati ko kuma ku nuhi Yan ƙasa alsiya suke tuntuba. kai tsaye idan suka gano laifuka na cin hanci da rashawa a ma'aikatan gwamnati da masu ganin kansu. Ka yi tsammanin kewa sai ma'aikatan gwamnati kaɗai na ake tuhuma. a kan gudan babi musamman a kan cin hanci a ma'aikatan gwamnati. Akwai wani kun babi kan wannan lamari a cikin ma'aikatu masu zaman kansu. To duka duka ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio yan sai a gyara zama domin a saurari labarin zabarmanci. Ku sauraron shirye shiryen Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.